Yohana Sura ta takwas Yesu kuwa ya hau dutsen zaitun, da sassafe kuma ya sake shiga haikali, duk mutane suka zo wurinsa, ya kuwa zauna yana koya musu, sai malaman a taura da farisiyawa suka kawo wata mace da aka kama da zina, da suka tsaye da ita a tsaka, suka ce masa, Malam! matar nan an kama ta ne tana cikin yin zina to a taura musa ya umarce mu mu kashe irin waɗannan da jifa kai kuwa me kace sun faɗi haka ne don su gwada shi ko sa sami hanyar kai ƙararsa amma yesu ya sunkuya ya yi ta rubutu a ƙasa da yatsa da suka dinga tantambayarsa sai ya ɗaga ya ce musu to marar zunubi a cikinku ya fara ta da dutse. Sai ya sake sunkuyawa, ya yi ta rubutu a ƙasa. Su kuwa da suka ji haka suka fita da ɗaya-ɗaya tun daga babbansu har ya zuwa ƙaraminsu, aka bar Yesu shi kaɗai da mata a tsaye a wurin. Sai Yesu ya ɗaga ya ce mata, Uwar gida, ina suke, ba wanda ya hukunta ki? Ta ce, Babu. ya Ubangiji. Sai Yesu ya ce, Ni ma ban hukunta ki ba, yi ki, daga yau kada ki ƙara yin zunubi. Sai Yesu ya ƙara musu da cewa, Ni ne hasken duniya, wanda yake bina ba zai yi tafiya a duhu ba, amma zai sami hasken rai. Saboda haka Farisiyawa suka ce masa, Kanka kake wa shaida, shaidarka kuwa ba tabbatacciya ba ce. Yesu ya amsa musu ya ce, Ko na shaidi kaina, ai shaida ta tabbatacciya ce, domin na san inda na fito da kuma inda zani. Amma ku ba ku san inda na fito ba, ko kuma inda zani. Ku kuna hukunci irin na duniya ne, ni ko ba na hukunta kowa, amma ko da zan yi hukunci, hukunci na na gaskiya ne, domin ba ni kaɗai nake ba, ni da uba wanda ya aiko ni ne. A attaurar kuma a rubuce ke cewa, shaidar mutum biyu tabbatacciya ce, ni ne nake shaidar kaina, uba da ya aiko ni kuma yana shaida ta. Saboda haka suka ce masa, Ina uban naka yake? Yesu ya amsa ya ce, Ko ni ko ubana, ba wanda kuka sani, da kun sanni, da kun san ubana ma. ya faɗi wannan magana ne a baitulmalin haikali lokacin da yake koyarwa a wurin duk da haka ba wanda ya kama shi don lokacinsa bai yi ba tukuna sai ya ƙara ce musu zan yi tafiya za ku kuwa neme ni amma za ku mutu da zunubinku inda za ni kuwa ba za ku iya zuwa ba saboda haka sai yahuda suka ce wato zai kashe kansa kenan da ya ce, Inda za ni ba za ku iya zuwa ba? Sai ya ce musu, Ku daga ƙasa kuke, ni kuwa daga sama nake, ku na duniyar nan ne, ni kuwa ba na duniyar nan ba ne, shi yasa na ce muku za ku mutu da zunubanku, domin in ba ku gazgata ni ne shi ba, za ku mutu da zunubanku. Sai suka ce masa, Kai wane ne? Yesu ya ce musu, daidai yadda na gaya muku, akwai abubuwa da yawa da zan faɗa game da ku, in kuma hukumta, amma shi wannan da ya aiko ni mai gaskiya ne, abin da na jiwo daga gare shi kuwa shi nake shaidawa duniya. Ba su gane maganar uba yake yi musu ba, sai Yesu ya ce, Sa'ad da kuka ɗaga ɗan mutum, a sa'an nan ne za ku gane ni ne shi, ba na yin komai kuma ni kaɗai. sai dai uba ya koya mini, haka nake faɗa. Wanda kuwa ya aiko ni yana tare da ni, bai bar ni ni kaɗai ba, domin koyaushe ina aikata abin da yake so. Sa'ad da Yesu yake faɗar haka, mutane da yawa suka gaskata da shi. Sai Yesu ya ce wa Yahudawan nan da suka gaskata shi, In dai kun zauna kan magana ta hakika ku almajirai na ne, za ku san gaskiya? gaskiyar kuwa za ta ‘yanta ku. Suka amsa masa suka ce, Ai, mu zuriyar Ibrahim ne, ba mu taɓa bautawa kowa ba, yaya kuma za ka ce za a ‘yanta mu? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Lalle hakika ina gaya muku, duk mai aikata zunubi bawan zunubi ne. Ai, bawa baya ɗorewa a gida har abada, ɗa yana ɗorewa. in kuwa ɗan ya ‘yanta ku, za ku ‘yantu, ‘yantuwar gaske. Na san dai ku zuriyar Ibrahim ne, amma kuwa kuna neman kashe ni, don magana ta ba ta shigar ku. Ina faɗar abin da na gani a wurin Ubana, ku kuma kuna yin abin da kuka ji daga wurin naku Uban. Suka amsa masa suka ce, Ai, Ibrahim ne Ubanmu. Yesu ya ce musu, Da ku ’ya'yan Ibrahim ne. da sai ku yi aikin da Ibrahim ya yi, gashi yanzu kuna neman kashe ni, ni mutumin da na gaya muku gaskiyar da na ji wurin Allah, ba haka Ibrahim ya yi ba, ko kuna aikin da ubanku yake yi ne. Suka ce masa, Ba a haife mu daga fasikanci ba, ubanmu ɗaya ne, wato Allah. Yesu ya ce musu, Da Allah ne ubanku da kun ƙaunace ni, domin daga wurin Allah na fito, gane nan kuwa. ban zo domin kaina ba shi ne aiko ni don me ba kwa gane magana ta don ba kwa iya jimra jin magana ta ne ko na ubanku iblis ne ku kuwa ku aikata burin ubanku shi dama tun farko mai kisan kai ne bai zauna kan gaskiya ba don ba ruwansa da gaskiya duk sa'ad da yake karya cinikinsa yake yi don shi makaryaci ne uban ƙarairayi kuma amma domin ina faɗar gaskiya ba kwa gazgata ni a cikin kuwa zai iya haƙaƙewa na taɓa yin zunubi in kuwa gaskiya nake faɗa to don me ba kwa gazgata ni na Allah yakan saurari maganar Allah abin da yasa ba kwa sauraren ta kenan don ku ba na Allah ba ne Yahuda suka amsa masa suka ce ashe gaskiyarmu da muka ce kai ba samariya ne kana kuma da iska yesu ya amsa ya ce ni ba mai iska ba ne Ubana nake girmamawa, ku kuwa wulaƙanta ni kuke yi, ba ni nake nemar wa kaina girma ba, akwai mai nemar mini, shi ne kuma mai yin shari'a. Lalle hakika ina gaya maku, kowa ya kiyaye magana ta ba zai mutu ba har abada. Sai Huda suka ce masa, To yanzu kam, ban tabbata kana da iska, ai, Ibrahim ya mutu, haka ma annabawa. kana kuwa cewa kowa ya kiyaye maganar ka ba zai mutu ba har abada wato kafi ubanmu ibrahim ne ya kuwa mutu annabawa ma sun mutu wa kamai da kanka ne yesu ya amsa ya ce in ma na ɗaukaka kai na ɗaukaka ta ba a bakin komai take ba ubana ne mai ɗaukaka ni wanda kuke cewa shi ne allahnku ku ba ku san shi ba amma ni na san shi da na ce ban san shi ba da na zama makaryaci kamar ku amma na san shi ina kuma kiyaye maganarsa ubanku ibrahim ya yi farin ciki matuka ya sami ganin zamani na ya kuwa gan shi ya yi murna sai yahuda suka ce masa har yanzu ma baka kai shekara hamsin ba ashe ga ibrahim sai yesu ya ce musu lalle hakika ina gaya maku tun ba a haifi ibrahim ba ni ne don haka suka ɗebo duwatsu su jajjefe shi, Yesu kuwa ya ɓuya ya fita daga haikalin.